studio kalangu sijirai hangan kai kulu wai borai da alborai assalamu alaikum wa barkan duhun kuncine wa fond kayan irwan sigira e kan gutu aran hayan kan aran bon hauga hankuna ir sigira aga koy ir se farmai kan ga lakkale anne mai barmai yango icinara hankan nan me ngwaro am koy dogon am ba am wasa borai se abonno hankuna irwan fajikara aga koy gutu yadin no irgir bon ha sigir wanera ifo no farmo kanga lakkale bar barmai yango cinara ifonoti gomnai da sandaye kango farmi woni wo dumora halaran bara mudu tuyan na nafante hayan wainanse kalaran mo gorgir hangan nedi minti waita cindugu irbore kan yan irburnye honkuna ikul yimanti kalbore yano kanga goni ngai wana goyira kan yarni burnye newo ijinade agondira salu udu maiga amanti kala ngenoga hagoyda niger satbero kanna da kurkai margu kan signe platform paysan ngenogu tuyi maga newo balle yar kwara wodi bandaga irgonda hamsa hamani hamsa hamani ngenoti tirgay ka nodin way boray sata kan sai igane labu stari windi tan wano a bandaga irgonda maryam musa maryam musa nga mo ngonoti tirgay ka nodin way boray wana farim sata kan sai igane kandu gomni izawitan kwara to ir bor ta canta kan ir burnyaran sai newo sigir wonera nga noti harun nyandu harun nyandu nga mongo ngono gutu danga niger won satbero kan sai igenere reka kan ga mo hay kul kan gati farmo china da jaw farmo misai nga no ga hagoida harun nyandu nga no gutu imaga newo balle yar kwara irmu naran sai mo sigir wane sol solera irna newo balle yar departement sarusu bero gwamnato wana kanga da farmo cina inni burnye ima kagutu uh, eh, ir sigir sijir wane ga amma kalde borai dini kabir sai kan isin da dama eh, fondo wane ga ngai ma kagutu irse sijirawo ai alasan kuizi mahamadu ngono goga tonan to to jama kulu assalamu alaikum wo kayan da irwan sigir bero ra studio kalangu kan newo inda ya hanga sinai inir ginai sambu zano din ya mai ga kakal balle yar kwara irim ka gudi alfarai inda mu fakare gadi ifono ni bon hau ifono kokari fono igogite farmo do hare wana wana farmo kanga lakkale anne mai barmayen wan tamo a lokacin kar fo no igo te de sande fo no igo igo gidi nge go dira matkan en ki daran se balle yar de amantikala labuno kango tilber gandara balle yar labomo aga tiya labuno kan aga ba kurei kurei nonguno atemo koyne nan kan farmi nonguno aga tiya kaidiya goyono walmo jow goyono yadin no irin bai farmo wani cina danga matkan labo jarjarai ikul ir lokacin barmai yango da a neme barmai yango ta mawara labai kul ingay no wajen aguna ir mu bai kan a neme barmai yango ta tamo kan rayir go ina dabar ta ji katarai farmi ta ji yayi ina katarai ya lakkaliyeti a neme barmai yango din misaira kanga nan borai mu dungai wani goyo i wani albarka fondi hinka hali hinza ngono farmi ta jodin agadan gijine ijina dai agadan jini matano ngo tegato meŋwaro ama to ama wasa boraise ihinkanta aguguna matano borai gite ngai wani goye din matani gite goni tontonira kan ganan kan anne mai barma yango kande amsi iganji i wani alhakai kin yi di wani sungai kin gudu wani gudu amsi zabu yanta iga halin fon ka farmi wani a ganan gazai a nasara no gna sai gaza ya fede sayar gazai kan farmo cina duk kura cina gaza yan gono kan yi tunan di kan yan yango kan da ne mai barman yan yo matuno igi gi wana i wana gabo zabu kan gana wundi yan odin kan go gite goyo albarka kan hawai dingo igo sambu imo imiye ga gorin gai non gora bore mu dungai goyo albarka irma ne da halir ga furo wana fakara war halir koito jine hayan fona igi sentinda aron kulsi irgi sintin ga borkul ha borkul mu kirse sata kan magana ne ifo no adan ga jine ifo no sata ma ifo no sata din dan ga jine irin sintin daran salu udu maiga platform paysano kirki kanga kurkai da alfarai margu ifo no ta wana mofaro ifo na dan ga to platform paysan wode mantikala irin wana labo alfarai kurkai kan bugoiterai hamis dikai har kul kang ga haure curuk sai keki kulu wani fomuno ka platform paysan wo e eh, susubal lahu a agogi tangam er kangin nan irmu wa gundu kun heri kwari zo andu wa sinda sa kullu kulkala gundu kun heri kwari zo to wani se platform paysan am ciya kan bugoy reno. kan bugoy do har bu za'ir don kan bugoy kan kan kan gono du son zamano kan bugoy du son zamano farmo kan bar mai yangai kan ga irwan annema bafunandi a kulbono platform paysan agoy agoy to ir sabugumo irga to hamsa hamsa hamani irin irci za zasintina irna aran fongani kan gono ga hagoida danga wai borai sata kan sai gine labu stari windi tan wana gono ti wantir gaika hamsa man nigi hingi cirse aran wan sata kan sai gine labu stari bor marjino gwara ifo no ngomo adangi jini lalle labustari iri bor waydu di idduno gaga wai bor waydu di idduno go labustari ga lalle haya kir dangirjene ir dangirjene kaligoy irga te kaligoyo irga te kurai irga te mo noman rani to wani yan kulu irna ne irgo girko kar dan kadi hala irga hin kirbon dangandi irma irga to maryam do ara note daga gaika wai boraisata bero kan gine kandu gomni iza watan kwara nige hingi cirse satawo ifo gita wani mana wai bar marjino go sat wani ra ifo na dangi jini wanda haya no kan ni ta taisi irsa ta dai ifo ni na sai izawi ta sata kan da gwamni wo fayo zamani far mu na ga gwaida irga te gwai irga te alman kurai wakil da ngirgine dai ga ci goyo ilmudu ga kokari giri me yana ga du hankir gishi ga arzaka margo wajin sai daino irgo kokari iri bar zanguno go kaloga barzo way barzangu tan barzangu no gaga masha Allah to karan ga harun nyandu harun nyandu bara mu cirse ya dinga aran mu wansa sata eh, ni wo ni no ga hagoida ni no gutu Niger satbero kan sai gane reka kan gano ga sata sata bune kan yan go farmora a wani sata bero ni no ga tuyi ma ga ne wo balle yar kwara ni gi hingi cirse ifo no to satawo ngomo ifo na danjini assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu e irsa ta dai woki dangi ne bon fere zambani bani ga bani mu sin da bon fere in sin da fama go bon aste donc eh, wodin bono sa ta gidira bon fera ina consilaire en samu jarjara kulu il faut tout consulaire